Allah karantar da mu. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. In ka gama makaranta mai kai suka zama? Likita, sanin da rayuwar mutane, da yin a su magani. I want to become a doctor. I want to help people and give them medicine. Wasu yaran makaranta kenan ke fa bayyana fatan su idan suka kammala makaranta lamarin da yanzu ma ke neman zama da kamar wuya sakamakon wani sabon salon na harin da masu tada kirba na kungiyar Boko Haram ke kaiwa a makarantu batun da azuma ke karata da hankulan iyaye. muna cikin tsoro yanzu ana kai mana hari in mun kai yara makaranta ana ta kashe su yan boko haram su zo suna ta kashe su shi yasa hankalin mu a tashe yake ba mu da kwanciyar hankali to yalla me yasa ba ku kai yaran ku makaranta a gaskiya ba mu kai yaran mu makaranta saboda muna tsoro kwanan na aka kai wasu makarantu hari shi yasa muke tsoro mun ji kuma boko haram suka ce za su sake kai makarantu hari to shi yasa mu ba mu kai yaran mu makaranta kamar iyaye su ma malaman makarantu hankalin su fana tashi malam adamu ali jumlari wani malamin makarantar sakandare ya fa bayyana halin da malamai ke ciki a yanzu zai shafi harkar ilimi kwarai da gaske ka duba yanayin da yanzu aka rufe makarantu kuma yara ɗalibai suna faman maganan jarabawa ma na waye mu karan kanmu malaman da muke karantar da su muna zuwa karantarwa ne babu kwanciyar hankali dan mu ma muna tsoro kada mu dawo target kaga kuma na biyu ilimi fa yana ɗaya daga ciki abun da yake sa kasa ta ci gaba kuma mu malaman bar ma maganan mu malamai iyaye makaran kansu wannan abin da aka yi yanzu rufe makarantun da aka yi zai shafi yaran su so muna bukatan gaskiya ka sannan muna bukatan addu'a muna bukatan addu'a don duk lokacin da ya zama malami bai da kwanciyar hankali ɗalibin da ma bai ma san me kasa take ciki ba ana zuwa a sace suka dubi abin da ya faru a Borno an sace ɗalibai wayanda su basu san hawa basu san sauka ba har zuwa yau sai dai wayanda suka gudo suka dawo amma sauran har yanzu babu labarin su so me kake gani makoman kasan nan wannan matsalar dai ta sa yanzu haka gwamnatin jihar Borno rufe makarantu yayin da ita ma gwamnatin tarayya ta rufe wasu makarantunta a jihohi ukun da ke cikin dokar ta ɓaci wato jihohin adama borno da kuma jihar yobe hakanan kuma a jihar adama an farfe babban kwalejin horas da malamai da ke garin hong wato coe hon bayan wani barazanar kai harin da aka yi dr johnson pongri shine shugaban kwalejin horas da malaman security reasons ba a kaga ga Buniyadi ga this eh, Shiwa eh, eh, and uh, they wrote me the fourth letter I think it's the fourth or the fifth letter sort of time they dropped the letter in the window of one of my lecturers but uh, they have uh, they came to Gombe they attacked Gombe ba the next one is they are coming to my school eh sai da shi da kanshi a gaya mini that uh, that I will be the next target. So when I think when the brigade commander saw this one, the Najima Surufe Federal Technical College in Michika, eh, and uh, some of the schools around. So based on that, I called my my management staff in the interest of this inquiry yara to take. Yanzu haka kungiyar malamai ta Najeriya NUT ta fa nuna damuwarta. A don haka ne ma ta bukaci gwamnatocin jihohi da na tarayya da ƙara da matakan tsaro a makarantu. Kwamar da Maina shine shugaban kungiyar kwadago kuma shugaban malamai a jihar Adamawa. Muna cike da bakin ciki ko muna Allah wadai. kuma muna kira ga gwamnati don Allah don annabi su cici talakawan arewa jama'a ne ba sun hawa ba sun sauka ba ba gaira ba dalili mutum yana cikin baccinsa sai zuwa ya ce mutum baya duniya wannan abun bakin ciki ne so maganan tsaro ya wuce duk yadda mutum yake tsammani to muna roƙo makarantun nan gaskiya a shinge su gaba daya a shinge su ai musu shinge saboda a samu kofan shiga da fita saboda duk lokacin da ake bukata a karfafa tsaro a kusurwan wannan makarantun za a girge jami'an saboda duk abun da yake tinkaran wannan shingen za su iya gani amma makarantu suna na buɗe kamar dawa har ga Allah za ya a ko ta ina ba za ka bambanta dan makaranta da kuma waya bako ba so mu muna kira ga gwamnati ta haɗe kwaɗayinta da Allah ta shinge wa'annan makarantun a samu kofofin shiga da fita a girke jami'an tsaro a wannan kofofi sannan duk wannan kusurwa makarantar kuma a dan girke wa jami'an tsaro saboda duk wanda ya tinkari wannan shingen tunda babu kofar shiga wannan haraban za a iya tambaye shi ne yake nema masana harkar ilimi irin su malam yakubu musa na fa ganin dole a tashi tsaye kan ba haka wannan matsala ka iya mai da hannu agogo baya a harkar ilimi musamman ma arewacin najeriya wannan kwarai da gaske zai shafi matsalan ilimi musamman arewa maso gabas kuma man can ce arewa maso gabas tana cikin inda suke suke a can sauran baya wajen fannin ilimi to kuma abu ya zo ya haɗu da wannan ga gaba ɗaya zai da ta lamar hukumomi na wannan jihohin dai abin da zan ce dai kawai dai yadda suka saba dai kamar da suke yanzu inda gana da shakkan tsaro sai inda ga akwai ingantaccen tsaro sai a kai wayannan ɗaliban can sannan wajen da za a kai ɗaliban a ƙara yawan ajujuwa da malamai da zai accommodating ɗinsu. su iyaye fa na su in an tabbatar musu da tsaro fa ba su da matsala ka ga kamar kwanan nan ma da aka ce yan cika suka yaran suka tsina ba a suka ce ba matsalan ba kai suka tsina ba suka ce ah, in muka kai su ma tsina ya muke da tabbacin cewa tsina ma akwai tsaro kaga ba su gama da wannan magana ba ma sai gashi a tsina ma an kai hari wani wasu ka an kashe mutane so matsalan kawai federal government ne ta inganta tsaro in akwai tsaro ko yaro zai zanna ko ina ya karatu yanzu haka dai iyaye da masu ran al'umma na fa ci gaban da yin addu'o'in Allah ku buta da ɗaliban 'yan mata da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su a garin Chibok da ke jihar Borno wanda kawo lokacin hada wannan rahoto ba a san halin da suke ciki ba. gaskiya mu iyayen yara kai abun gaskiya ya dame mu a kwarai da gaske Allah a tausayawa yaran nan saboda suna tare da iyayensu kuma hankulansu ya tashi da sauransu ya kamata a duba dai a tausaya musu a dawo da yaran nan gaskiya mu iyaye ba mu ji daɗi ba yara yan mata suna makaranta aka zo aka ɗauke su gaskiya ba mu ji daɗi ba da Allah a taimaka a taimaka a tausaya mana a agaza a sako su a taimaka don a tare shi shine Allah ka kwashin wannan hare-haren da ke neman hana jama'a bacci Ibrahim abdul'azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.